الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau uku ga watan ramadan a juma'a uku ga watan ramadan na wannan shekara ta 1431 wata ta yi daidai da sha uku ga watan takwas na shekara ta 2010 ta miladiya za mu <clears throat> yi wani sabon darasin na tafsirin littafin allah mai girma a cikin suratun nisa za mu fara da tambayoyi ga akwai tambayoyi da aka aiko guda uku a tambaya ta farko dan uwa yake cewa yana buƙatar bayani dangane da azumin mace mai tsohon ciki shin idan mai ciki ta sha azumi menene a kanta a mace mai ciki sawa'un tsohon ciki ko a saurayin ciki ko jaririn ciki duk hukuncinsu ɗaya mace mai ciki hukuncinta ana ba ta hukuncin mara lafiya ne allah ta'ala kuma ya ce wa in kuntum marda أو على سفر أو وإن كنتم مرضى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر wanda ya zamanto wanda ya kasance mara lafiya daga cikinku ko yana kan tafiya ya zamanto ya sha fa'iddatun min ayyamin ukhar ai fa alaihi iddatun min ayyamin ukhar waɗansu ranaku wato akwai ramako zai rama na daga waɗansu kwanaki daban ba na ramadan ba wato in ramadan ya wuce sai ya rama ramuwa shine akan mai mara lafiya babu fidiya babu komai domin bai yi tafsiri ba bai gajar ba laifinsa ba ne da ya rashin lafiya ba kuma don maslahar wani ba ne don maslahar kansa ne don saboda lafiyar jikinsa ita lafiya ita ce manatul wato a taklif ita ake rataya bin shari'a da ita in yana da lafiya zai yi azumi in ba shi da lafiya kuma ba ya zamanto cewa azumin zai sanya shi ya samu mashakka ba zai yi azumi ba to ba zai yiwu a ce a hikimar sauƙaƙa hikimar sauke wajabcin azumi ga mara lafiya shine saboda wahala ita kuma wahala ba za ka iya kiyasta ta ba ba ta da miƙiyasi ba ta da miƙiyasi don haka ne sai aka sanya mavinna wato wajen da ake tsammanin samunta aka sanya shine illar wato mutum kada ya azumi rashin lafiya da tafiya a rashin lafiya ana tsammanin samun wahala tsanani fiye da tsananin mai lafiya da wato tsanani fiye da tsananin da mai lafiya zai samu wajen yin azumi don haka sai aka yi aka yi masa rukusa don haka mace mai ciki tana da rukusan kan ta sha azumi idan ta sha azumi sai ta rama a bayan ta riga ta haihu ta yi tsarki a sai ta rama idan ya zamanto wajen ramuwar ma saboda akwai shayarwa ba za ta iya ramuwa ba to shi ma wannan tana da uzuri sai dai abinda sahabbai suka yi fatawa da shi don game da mai shayarwa in ba ta yi azumi ba shine cewar idan a cikin ramadan ne za ta yi azumi ta ram za ta yi azumi amma ta ciyar wannan shine fatawar su abdullahi dan umar ta ciyar a mudu wato mudu biyu ga kowace rana wato rabin sa'i ga kowane rana wajen ciyarwa din nan mutum ya mace sai ta ciyar da wannan ko kuma tana da zaɓin ta iya hada abinci wanda yake mutum zai iya ci kamar gurasa da zuma ko gurasa da miya ko kuma wake da shinkafa da mai abinda dai za yake a bisa al'ada abinci ne wanda za a ce idan mutum ya ci wannan ya ci abinci in aka yi wannan ma aka ciyar wannan ya wadatar ba sai ya zama kan cewa ya cika mudu ɗaya ko mudu biyu ɗin ba kamar yadda ya zo a cikin fatuwar sahabbai abinda ake nufi dai ciyar da miskini domin ya zamanto fidiya gare shi domin ya zamanto wato kamar fidiya ce akan jinkirin da ya yi wajen wato jinkirin da ta yi wajen rama azumin haka zalika idan tana shayarwa a cikin watan ramadan in ya zamanto cewa shayarwa ya sanya ta za ta shiga cikin mashakka wajen cin azumi wajen yin azumi sai ta sha sai ta rama to in ta rama din a bisa wannan fatuwa ta sahabbai a ta ciyar akan kowace rana da ta sha ta ciyar da miski ne guda ɗaya domin ita hukuncinta a lokacin ba hukuncin mara lafiya ba ne ta yi ne saboda maslahar jaririnta don ta yiwu ya zama in tana azumi ba za ta sami isasshen nono da jaririn ta zai koshi ba saboda haka wannan ya sanya ta sha bamban da hukuncin mai mara lafiya wanda mara lafiya saboda maslaha kansa ne aka ce ya sha azumi don haka ba a ce ya ciyar ba amma wadda take don maslahar wani ne daban to wannan a bisa fatuwar da kuma fatuwar waɗannan sahabbai da muka ambata abdullahi daga cikinsu akwai abdullahi dan umar shi yasa malamai suka ce mai shayarwa in ta sha azumi ita za ta ciyar tare da rama rana daya tare da rama kowace rana daya da ta sha <clears throat> azumin na'am a ba maganar koshi ai koshi ba za ka iya yakantar da shi ba ana ɗaukan hukuncin madaidaici ne hukunci na al'ada eh, hukuncin na al'ada yanzu kaga kamar ai ko nan ne ma yanzu kowane mai gidan abinci ai akwai abincin plate ko wanda dai shine mu'tadili zai ce amma abincin da za a ba mu plate abincin abin nan wanda yake aikin karfi daidai da abincin wanda yake ya riga ya koshi amma dai kaga dai ɗaya ake kawowa plate ake kawowa saboda wannan hukunci yana tafiya zuwa ga hukuncin al'ada yana daga cikin ka'idodin shari'a al'ada muhakkama ita al'ada ana hukunci da ita eh, ana hukunci da ita abinda al'ada ya gudana kan cewa wannan shine abincin da mutum zai ci to shikenan shi shari'a za ta yi hukunci da shi na'am na'am a ai ga kowace rana da aka sha za a ciyar a kukula cewa batun ciyarwa wajen ramuwa ga mace mai shayarwa ne in ta sha azumin watan ramadan da wanda ramuwa yake a kansa sawa'un a matafiyi ne ko mara lafiya ya zamanto akwai ramuwar azumi a kansa ya yi jinkiri bai rama azumin ba har wani ramadan din ya shigo ko da kwa uzurin shine shayarwan mai shayarwa mace ce tana da ciki a cikin watan ramadan sai ta sha azumi saboda haka kun ga abin da yake kanta shine za ta yi ramuwa kawai na kwanakin da ta sha ta sha kwana biyar kwana biyar yana kanta saboda kwanakin da ta sha bayan sallah sai ta haihu tana shayarwa har wani ramadan din ya zagayo ba ta samu ta rama wannan kwana biyar ba har wani ramadan din ya zagayo to wannan rashin ramuwar nata saboda shayarwa da take yi to amma shayarwa ba hukuncin rashin lafiya ba ne saboda haka ba za a ba ta hukuncin cewar tana da uzuri akan jinkirin ramuwa har wani ramadan din ya shigo ba to saboda ta saboda ya rataye da haƙƙin wani amma wannan shi ma uzuri ne saboda haka idan ta tashi ramawa sai ta rama amma ta ciyar da miskini guda ɗaya haka zalika matafi ko mara lafiya namiji da wani uzuri ya sanya shi da ya zama kan cewar yana da ramuwa a kansa bai rama ba wani ramadan din ya shigo ya yi sake akan jinkirta ramuwar watan ramadan wani ramadan din ya zo to idan ya rama zai ciyar a maimakon kowace rana ya ciyar da miskini guda daya wannan shine fatuwar sahabbai waɗansu malamai sun saba akan wannan amma wannan shine fatuwar sahabbai kuma wannan shine matabar imam malik cewa mutumin da ya jinkirta ramuwar azumi wani ramadan din ya shigo sawa'un saboda tafiya ko saboda rashin lafiya ko kuma mace saboda ciki to za ta rama azumin kwana in ta rama in suka in suka rama azumin da yake kansu za su ciyar da miskini guda a maimakon kowace rana guda saboda haka wanda yake da azumi biyar sai ciyar da miskinai biyar waɗansu malamai sun soyar da kan cewar ran da ya ramuwar ranar zai ciyar da miskini idan ya yi azumi na ranar farko a ranar da yake azumin sai ya ciyar da miskini ɗaya in ya zo na rana ta biyu a ranar da yake azumin sai ya ciyar da miskini ɗaya idan ya tattara su ya ciyar da miskinai biyar a rana ɗaya ya yi sawa'un kafin ya azumin ko bayan ya azumin ko yana cikin yin azumin almuhim dai ya yi ta zamanto kafara gare shi akan sake da ya yi wajen ramuwa har wani ramadan din ya shigo babu nasi akan wannan babu hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ce muku akwai sabani a cikin maganganun malamai amma malam sahabbai sun yi fatawa da wannan daga ciki akwai abdullahi dan umar wanda kuma akan haka waɗansu malamai suka tafi a kai kuma shine masabar imam malik saboda wannan fatuwa ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya ce na ji ka ce akwai mutumin ko malamin da idan zai yi addu'a farko sai ya fara da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam tsakiya ma haka ƙarshen addu'ar tasa ya rufe da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam muke son ƙarin bayani salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ladubban addu'a kamar yadda ya zo a hadithin ubaid ibn umair annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana yin addu'a bayan ya yi sallah sai ya ce ajila hada wannan ya yi gaggawa sannan ya ce ya shiryar da mu yadda ake addu'a idan mutum ya tashi yin addu'a in ya yi sallah ya yabo ga Allah sannan ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya roki abin da yake so sai Allah maɗaukakin sarki ya bashi wannan ya nuna kan cewa yana daga cikin ladubban yin addu'a mutum ya ƙaddamar da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin wannan ne ibn al-qayyim ya kawo kisar wani daga cikin malamai magabata da yake cewa shi yana yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin yayi addu'a da in yana cikin addu'a da in ya gama addu'a saboda ganin cewar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam karbabbe ne wajen Allah to abinda duk ya faru tsakanin waɗannan shi ma zai zamanto zai zamanto karbabbe a shi kansa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ce saboda haka idan mutum ya yi shi din a bisa yanda wannan malami ya yi shi ma babu laifi duk da yake abin da dai hadisi ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam shine ka kaddamar da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ka yi addu'a idan ka yi wannan ka yi abin da sunna ta koyar amma in ka kara akan wannan a wannan karin alkhairi ne kamar yadda ya zo a hadisin ubay ibn ka'ab ya ce ya rasulullah kam aj'alu laka min salati salati na nawa zan sanya ya zo a yi zuwa gare ka ya rasulallah ya ce yadda ka so ya ce in sanya thuluthi ma'ana wato thuluthin lokaci na duk wani abu da zan yi na addu'a ya zamanto salati ne gare ka ba neman wani abu nake ba ya ce idan ka yi yana da alkhairi in ka ƙara zai zamanto ya fi maka alkhairi ya ce in sanya nisf ya ce ma shi ita wa in zitta fa huwa khairun lak yadda ka so in ka ƙara ya fi maka alkhairi ya ce aj'al laka salati kullaha aj'al laka du'a'i kullaha alaik wato salatun lak in sanya addu'a ta gabaki ɗaya salati ne a gare ka yace idan tukfa hammak wa idan tukfa hammuk wa eh, eh, eh, idan yace in kai haka sai ya zamanto an isar maka da duk abin da yake damunka kuma an yafi maka dukkan zunubanka eh wannan hadisi ne ingantacce na ubai ibn Ka'ab akan wannan wanda yake yana daga cikin ah, abinda watakila su waɗannan malamai suka duba akan haka eh wannan ce da Allah a yi wa masu bin malam in yana jan baki magana su daina eh idan shi alkur'ani ana karanta shi a saurara ka sauraron karatun alkur'ani ibada ne yayin da ake jan baki ka saurare shi ya shiga jikinka shi ya fi bisa yana yi kai ma kana yi tare da shi shi yasa kaga a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce mali unaza'ul qur'an me yasa ake ja ake jayayya da ni wajen karatun alqur'ani yana karatu wani yana karatu wanda yake wannan sai ya kawo ma mai karatu ta tashwishi sai ya rikita masa tunaninsa kuma kai kanka da kake jin karatun ka wato ka rasar ma da kanka wata fa'ida babba daga cikin fa'idodin alkur'ani shine sauraronsa domin kamar yadda annabi kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi dan mas'ud manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karanta min alkur'ani ya ce ya rasulullah kai zan karanta min alkur'ani kuma gare ka aka saukar da alkur'ani ya yace inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ina so in ji shi daga wajen wani in ji shi ni ma in ji wannan ibada ta sauraron karatun alkur'ani sannan ya karanta masa wannan surar da muke karantawa yanzu suratun nisa har sai da ya kai inda Allah ta'ala yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hasbuk hasbuk ya isa haka da ya daga da ya daga kansa ibnu mas'ud sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam idanunsa na kwarara da hawaye to tasirin karatun alkur'ani kenan wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin idan suka ji abin da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga idanunsu suna kwarara da hawaye saboda gaskata saboda abin da suka sani na gaskiya suna cewa ya ubangiji mu mun yi imani ka rubuta mu a cikin masu shaida to alkur'ani yana sanya irin wannan tasirin to irin wannan tasirin ake so don haka akwai fa'ida mai girma a cikin mutum ya kawai yayin da ake karatun alkur'ani ya saurare shi domin ya shiga jikinsa ya ba shi irin wannan hali na muminai mabiya annabawan Allah Allah ya mana gamtakatar wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم لهم نصيب من الملك فمنهم من آمن أم لهم نصيب من الملك أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا الله تعالى يتي أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ko suna da wani rabo ne a cikin mulki in suna da shi inda suna da shi la utunan nasa na naqira ba za su ba mu mutane ko da cibiyar nan da ke cikin cibiyar kwallon dabino kwatankwacin wannan na abin da suka mallaka ba za su ba mu mutane ba saboda tsananin rowa wannan ma bayyana wata fuska ce ta zargi ga yahudawa da siffanta su da wannan sifa ta wato ruwa da kuma san handama da babakere akan abin da suka samu Allah ya ce ko suna da wani rabo ne na mulki na mulki a wato irin yadda kakanninsu suka samu annabi Sulaiman da annabi Dawud sun kasance suna da mulki to ko su ma waɗannan ɗin sun samu wani abu na mulki ne don haka suke wato a so suke ɗaukan wannan matsayi don game da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai idan ku da sun samu mulki da ba za su ba mu mutane komai ba ga shi kuma Allah maɗaukakin sarki sai ba da falalarsa yake yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wanda ya nuna kan cewar mulki dinnan Allah ya riga ya kwace su daga hannun Yahudawa wannan ayar tana nuni ba tana nuni ne akan cewar Yahudawa ba za su samu mulki ba ba kuma tana nuni bane kan cewa za su samu mulki a'a tana bayyana irin mummunan halinsu na rowa da suka sifanta da shi wanda yake ya saba tafarkin annabawa cewa idan da sun samu rabo na mulki ba za su zama kan cewa masu wato masu kyauta ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul isra kullum an أنتم تملكون na haza ina rahmati إذا idan la'amsattun الإنفاق da kuna da mallakar taskokin rahamar ubangijina da kun rike hannayenku in infaq saboda tsoron ciyarwa kuna ganin bayarwar zai sanya abin da kuke da shi ya kare wanda yake wannan alama ce ta rashin yaƙini alama ce ta rashin yaƙini ka rinka ganin kan cewar abin da kake da shi zai kare domin idan ku kana da yaƙini ka san cewar taskar Allah ba ta da iyaka to ka san infaqi bayarwa saboda Allah ba zai karar da dukiya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zan gaya muku abubuwa zan gaya muku abubuwa guda zan gaya muku abubuwa guda hudu ku kiyaye su kuma zan rantse a kansu dukiya bata taba tawaya ba saboda sadaka bayarwa saboda Allah ba zai rage dukiya ba babu kuma wanda yayi tawali'u ya kaskantar da kansa face Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka shi sannan duk wanda babu wanda ya afuwa babu wanda ya zamanto kan cewa yayi afuwa face Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa izza ya ƙara masa ɗaukaka ka daina ganin kan cewa in kayi afuwa ai haba mutane in kana kau da kai kana tau kai tattaka ka za'i in dai kai afuwa saboda Allah to wannan afuwar izza za ta kara maka sannan kuma babu wanda ya taba bude babu wanda ya taba bude kofar tambaya da roƙo face Allah ya bude masa kofar wato talauci wannan abubuwa a guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyaye su kuma zan rantse akan su haqa'iq ne to dan haka waɗannan rashin yaqinin su da Allah shi yasa suka zama to masu rowa wato da sun samu mulki za su zamanto marowata kuma wanda ya nuna kan cewa mulki baya da wama da rowa baya tafiya da rowa dukkan wanda haga Allah maɗaukakin sarki ya bashi mulki kuma ya damƙe hannunsa to wannan mulkinsa ba inda zai je wannan mulkinsa ba inda zai je dole yana daga cikin alamun mulki ya zamanto kan cewa mai mulki mai zama zamanto mai kyauta ne kaga haka annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi mulki ya zamanto kan cewar yana kyautar kyautar wanda baya jin tsoron talauci kuma wannan ya nuna halin yahudawa shi ya sa malamai da yake makaranta da suka tarbiyyantu da tarbiyyar alkur'ani tasirin wannan ayar ne ya sa suka rinka kira ga wato sarakunan musulunci na wannan zamanin waɗannan malaman da kada su kuskura kada su kuskura su bayar da yahudawa kada su kukura su ba ma yahudawa damar samun mulki su muhammad rashid rida a cikin tafsirin sana almana yana kira ya zuwa ga sarakunan daular usmaniya wadda turawa suke ce ma ottoman the ottoman empire daular usmaniya daular turkawa wadda turawa suka rusa ta bayan yakin duniya ottoman empire bayan yakin duniya na'am ottoman eh su ne ake ce ma turkawan usmaniyin wato ottoman tax suke cewa kada su kuskura domin a zamaninsu ne domin a zamaninsu yahudawa suka rinka tuttulowa zuwa kudus suna so su kafa su yi sansani falastin ta zamanto musu ƙasa a lokacin nan suke suke gargaɗinsu lokacin nan ba a kafa daular isra'ila ba kada a kuskura a ba ma yahudawan isra'ila daman su kafa daula domin in suka samu mulki allah ta'ala ga abin da ya ce am lahum nasibun min mulki fa idan la yutuna nasa naqira in suka samu mulki ba za su ba mu mutane ko da wannan dugon da ke cikin da tsakiyar kwallon dabino ba kun san kwallon dabino yana da wata cibiya wanda daga wannan cibiyar ce tsiron sabon dabino in aka binne kwallon yake fitowa kun san dai a cikin kankanta da wulakanci babu kamar sa kwallo ne babu ma dabinan da za a ci to wannan ma wannan ma kyashi suke zuba ma mutane saboda tsabar ruwa to haka ko suka yi daga baya da zo ka zo suka samu mulki muna gani yadda mu'amala su take ga ga falastinawa hatta ma wanda ma suke so su taimaka musu da kawo musu kayan abinci su ma sun hana su ba wai su kansu su ba su kayan abin taimakon ba da kayan ginin da maganin da abincin a'a wanda za su kawo musu ɗauki daga waje ma sun hana su abin da suka kenan kwanaki da flotilla din nan da suka je na jiragen ruwa da za su kai kayan ɗauki suka sa sojojinsu suka karkashe na karkashewa suka kori na kora suka hana a kai musu kayan taimako din to wannan shine tsananin wato rashin insaniyar tasu ka taba ji an yi wani ambaliya wani abu ya samu mutane ka ji ana babato ana yada sunan yahudawan isra'ila sun kai dauki sun kai taimako za ka taba ji ba allah ya yi gaskiya sannan allah ta'ala ya ce am yahsuduna nasa alama atahumullahu min fadli koko suna yi ma mutane hasada ne akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su na falalarsa faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikma to su sani fa mun riga mun ba ma mutanen gidan annabi ibrahim alkitaba wato littafi shine wato jinsin littattafai da Allah ya rinka saukowa na wato shine annabci wal hikma da kuma hikima wadda take shine wato fahimtar yadda za a yi aiki da littafin Allah wa atainahum mulkan azima kuma mun ba su mulki mai girma wato idan suna hasada anna an yi sabani akan me ake nufi da annas anan waɗansu suka ce ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam shin suna yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam hasada ne akan abin da Allah ya bashi na daga cikin falalarsa shine annabci Allah ya bashi annabci to ai ba shine ba farkon annabi ba ga ali ibrahim dukkan wani annabi da ya zo daga cikin zuriya annabi ibrahim yake Allah ya ba su littafi ya ba su hikima kuma ya ba su mulki mai girma a ciki ya sanya annabawa masu mulki annabawa sarakuna kama annabi dawud kama annabi Isma'il kama annabi sulaiman to idan hasada za su yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to su ma waɗancan ma hasada mana bayan kuma suna da awarkan cewa su wannan annabawansu ne idan kuma su sun ce ba za su yi hasada a gare su ba saboda su suna daga cikin zuriyar annabi ibrahim to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma su kansu ba sa musu cana daga cikin zuriyar annabi ibrahim domin jika annabi isma'il ne kuma annabi isma'il babu bayahudin da yake inkari kan cewa dan annabi ibrahim ne saboda haka shi ma yana cikin ala ibrahim Dan haka idan suka yi masa hasada meye dalilin shi za su yi hasada a gare shi ba su yi hasada ga sauran annabawan da suke cikin al wato ali ibrahim ba waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi da annas a nan wajen wato a al'ummar larabawa ko suna yi musu hasada ne akan abin da Allah ya ba su na falalarsa shine Allah ya tayar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikinsu bayan da su mutane ne ummiyai babu annabci a cikinsu duk annabci idan ya zo yana zuwa cikin bani Isra'il ne saboda haka yanzu annabci ya koma hannun larabawa suke hasadar ya zamanto cewa sun yadda da cewa su ma irin falalar da Allah ya yi musu su yahudawa falal da Allah ya musu na sanya annabci da saƙon littattafai da ilimin littattafai a hannunsu yanzu ga wata al'umma ta daban ba su ba su kuma Allah ya ba su saboda haka suke hasada akan wannan to idan suna yin wannan hasadar to su sani cewa ai Allah ya sanya cewar annabci da hikima da kuma mulki mai girma Allah ya sanya shi a cikin zuriyar annabi Ibrahim kuma suna larabawa suna cikin zuriyar annabi Ibrahim a cikin dai wannan da kowane ma'ana ne guda biyu akwai inkari na hasadar su na hasadar yahudawa da suke yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai kuma dama ita hasada ita ce abin da take wato babu magani a gare ta illar zuci ce cuta ce ta zuciya da babu abin da zai maganinta babu abin da zai maganinta sai dai ka rinka neman tsarin Allah daga sharrinta da kada Allah ya sanya ta a cikin zuciyarka abin da ake nufi da hasada shine wato burin kaucewar ni'ima ga ma'abucinta ko da ni'imar bata dawo gare ka ba tafi alghibta shine kai burin samun ni'ima tamkar ni'imar da wani yake da ita amma idan kana burin gushewar ni'ima kuma ba bayan kana burin gushewar ni'imar ba wai ni'imar ta bar wajen mai ni'imar ta dawo gare ka ba a'a ya zama to dai kawai shi ba shi da ita to wannan shine ainihin wato cuta ta zuci wadda yana daga cikin jinsin cutar da ke cikin take tare da iblis domin abin da ya sanya shi kenan ya saba umarnin Allah saboda yana ganin Allah ya fifita annabi Adam a kansa saboda haka yake gurin gushewar wannan ni'ima da Allah ya ma annabi Adam ya ce shi kuma sai ya tabbatar cewa ya halaka shi da shi da zurriyarsa to duk wanda yake da hasada yana da jinsin wannan cuta ta iblis wanda yake kuma yana da yahudawa suna daga cikin wanda suke da ita domin ba wani abu ne ya sanya su kin bin annabi sallallahu alaihi wasallam ba illa hasada huyai ibn akhtab yana daga cikin shugabannin yahudawa shugaban banu nadir wanda daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri yarsa farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam madina huyai ibn akhtab ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin quba ya zo ya ce masa ya zo ya ganshi bai ce masa komai ba da ya koma gida bai isa gida ba sai wajen magariba da ya isa gida yarsa safiya ummul mu'minin matar annabi sallallahu alaihi wasallam ita take wannan hikayar bayan ta musulunta bayan ta auri annabi sallallahu alaihi wasallam tace sai ta ji babanta shine huyayi din ibnu akhtab yana magana da dan uwansa dan ai dan uwansa yana ce masa yana tambayar shi huyayi shin ka ganshi yace eh yace shine a huwa huwa shine din annabin da muke tsammanin zuwansa yace eh shine yace to ya zaka yi da shi yace gaba zan yi da shi har na mutu ba wani abu ne ya sanya shi haka ba illa hasada cewa don me Allah zai aiko annabi ba daga cikin yahudawa ba sai daga cikin larabawa shi ku Allah maɗaukakin sarki yana raba falalarsa yadda ya so yana raba falalarsa yadda ya so mai hasada ba zai taɓa samun hutu ba saboda shi dai Allah ba zai daina ni'imarsa saboda kana hasada ba yayin da ya ni'ima ba shawara ya yi da kai ba don kana hasada Allah ba zai daina ma wanda kake ma hasada ni'ima ba kullun da ƙara masa ni'ima zai kai kuma kullum ka sake ganin wannan ni'imar da ƙonuwa ranka daɗa ƙonuwa zai daɗa cutar zuci za ka samu saboda haka sai ka je ka hala kanka kai ta ƙarewa shi kuma wannan yana ta daɗa ƙara ci gaba mm. kaga in ka gara ma kai shiru gara ma ka ɗauke zuciyarka idan ka ga ni'ima halin annabawa da tarbiyyar da Allah ya yi ma annabawa yayin da ka ga mai ni'ima to ka roki Allah daga cikin falalarsa annabi zakariya yayin da yake yana da bukata ta samun zurriya ya ga ga 'yar uwar matarsa hatta yi ciki hatta samu maryam maryam ɗin nan har ta ce ta mayar da ita wato 'yantatta domin bautar allah domin hidimar masallaci da in ya shiga wajenta ya ga ita ba annabiya ba shi ko lokacin yana annabin allah amma sai ya ga abubuwa na karama da allah ya yi mata ya kawo mata abinci ba tare da ta tashi ta nema ba qala ya maryamu anna laki haza, ya ke maryam daga ina kika samu wannan qalat huwa min indillah inna Allah ya ruzuku man sha bi ghairi hisab daga wajen Allah ne Allah yana azurta wanda ya so ba tare da iyaka ba ba tare da gwargwado ba Allah ya ce hunalika da a zakariya rabba a nan take annabi zakariya sai ya roƙi ubangijinsa Allah ka yi wannan ni'ima to ni ma rabbi habli min ladunka zurriya ba nu zurriya daga gare ka kana ganin ni'imar Allah kasancewa Allah ne yake in ka ga ni'ima a wajen mai ni'ima kasancewa Allah yana irin wannan baiwar to kai ma ba zai gagar Allah kai ma ya maka wannan baiwar ba ka nema daga wajensa sai Allah ya baka kaga sai ka huta maimakon ka ka tsira kan wato ka sanya idanka da zuciyarka akan ganin ni'imar da Allah ya ma wani kana gurin ta gushe ko ba za ta gushe ba to shi yasa nan Allah maɗaukakin sarki yake aibata su da wannan mummunan ɗabi'a da kuma cewar a hasadarsu ba za ta hana Allah maɗaukakin sarki ya falalarsa ba a alhikma da ake nufi a cikin wannan ayar da Allah ta'ala yake cewa faqad atina ala ibrahim alkitab wal hikma alkitab shine annabci da risala alhikma shine ilimin yadda ake aiki da annabci din shine abinda ba a sani ba wato ilimin istinbati ilimin fikihu daga cikin umarnin Allah ka fahimci sanin abinda ba a ambace shi a cikin littafin Allah ba domin kai kiyasi sahihi akan cewa hukuncin abin da ba ambata ba ya dace da hukunci kaza wanda aka ambata a cikin littafin Allah wannan shine hikima ka sanya abu a daidai bigiransa wanda yake wannan yana daga cikin baiwa da Allah ta'ala ya ma annabawa kuma wannan baiwa ita ce Allah madaukakin sarki ya ma malamai wanda suke sune magawadan annabawa su ma Allah yake ba su hikima na sanin wato yadda za a yi na sanin hukuncin abubuwan da ambaton hukuncin su bai zo ba a bayyane a cikin littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ta'ala ya ce fa minhum man amana bihi daga cikin yahudawa akwai waɗanda suka yi imani bihi da wannan falalar ta Allah da cewa Allah yana wannan falala suka huta ba sa hasada wa minhum man sadda an daga ciki kuma akwai waɗanda suke to suke toshiya gabarinsa suke kawar da wannan falalar gabarin tabbata gabarin ta tabbata ga ma'abutansu Allah ta'ala ya ce wa kafa bi jahannama sa'ira to jahannama ta isa a makona ta isa mai kona mai kona wato mai kona waɗanda suka kafirta wanda basu wanda suka zamanto kan cewar suna wato saddu suna suna kokarin kawar da falalar Allah da ni'imarsa alhali ko ba za su iya ba wato ita kanta ni'imar Allah ta'ala da ya annabi Ibrahim ba duk Yahudawan ne ma suka yadda da ita ba wannan falalar ta Allah akwai wanda suke suke imani da ita su ne waɗanda suke imani da wannan falala su ne suka zo suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke imani irin su Abdullahi ibn Salam irin su Sa'ad ibn Sa'aya irin su Thalabata bin Asad irin su Muhairiq daga cikin wato Yahudawa wanda suka musulunta tun farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam Madina sun yi imani da wannan falala ta Allah saboda haka da suka ganta ba ruwansu da kan cewar ta tabbata a cikin yahudawa ne ko ba a cikin yahudawa ba sai suka yi imani daga cikinsu kuma akwai wanda yake ba ma kawai sun yi inkarinta ba ne bal suna yaƙi da ita su ne wato masu wanda suke inkarin allah maɗaukakin sarki ya falalarsa a wajen wanda ya so to waɗannan kuma abin da zai yi maganinsu shine wutar jahannama a cikin wannan akwai ban tsoro akwai tahdidi da kan cewar abin nan da suke yi kafirci ne kuma kafirci makomarsa shine ƙonuwa a cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe mu innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadidat junuduhum badalnahum كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرنا ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا الله تعالى ya ambaci sakamakon wanda ya kafirci ba ma kawai waɗannan yahudawa da suka kafirce ma Allah suka kafirce ma ikon Allah da falalarsa da yake yi ga wanda ya so ba duk ma wani wanda yake ya yi kafirci Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru bi ayatina lalle waɗanda suka kafirce da ayoyinmu saufa nuslihim nara za mu shigar da su wuta kullama nadijat juluduhum koyaushe wato fatun jikunansu suka ƙone baddalnahum juludan ghairaha sai mu musanya musu sai mu musanya su mu musanya musu waɗansu fatun na daban liyadhuqul azab domin su ɗanɗana azabar Allah inna Allah kana azizan hakima lallai Allah mabuwayi ne mai hikima wannan sifanta surar azabar rana alkiyama ce kuma wannan azaba matabbaciya ce ga duk wanda ya kafirta da ayoyin Allah kafirci da ayoyin Allah shine inkari inkari da rashin yadda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da kuma abin da ya inganta a harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya wato ya karyata wata aya ta alƙur'ani ko wani abu wanda yake saninsa a cikin addinin musulunci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa larura ne a cikin addini ba zai ɓoyi ba a ce mutum bai san wannan ba wannan ya kafurta to sakamakon wanda ya kafurta da ayoyin Allah shine Allah zai shigar da shi cikin wutar jahannama wuta din nan Allah ya riga ya halicce ta sannan Allah ya sifanta halin azaba a cikin ta cewa ita azaban nan a fata ce kuma a cikin wannan akwai bayani na abinda ilimi yanzu ya wato mutane yanzu suke gane shi kan cewa ji ɗanɗanon ji na jiki na zafi ko na sanyi a fata ne ba ƙashi ba ba nama ba fata ita ce take da wato a jijiyoyin da suke kai jin zafi zuwa kwakwalwa mutum ya ji zafi din a fata wajen yake shi yasa kaga wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewa abinda alkur'anin ne ya yi kunsa abubuwa ne na ilimi wanda wani lokaci ilimin dan adam a lokacin da aka saukar da alkur'ani bai kai ya gano wannan ba daga baya abinda Allah ya so ya bude na ilimi daga cikin iliminsa ga 'yan adam sai ya zamanto ya bude shi yana daga cikin abinda Allah ya bude mutane suka gane kan cewa fata ita ce take jin zafi take jin sanyi to Allah ya ce azabar wuta wato za kafirai waɗanda suka shiga cikin wuta Allah ya kiyashe mu za su rinka ɗanɗanar zafin azabar a fatunsu ne idan fatun suka ƙone ya zamanto kan cewa sun riga sun gama wato sun gama ƙonuwa ba za su sake kuma wato sun riga sun zamanto babu su sun gama ƙonewa to sai Allah ya sake halittar waɗansu fatu na daban a gare su amma dai ba fatun ne suke jin azabar ba su masu fatun ma'abuta fatun kafiran su ne suke jin azabar wato azabar ba za ta yanke ba li yadhuqul azab domin su dandana azaba inna allaha kana azizan hakima allah mabuwayi ne ba abin da yake gagara allah hakim kuma wato a gwani ne ya san allah a cikin hikimarsa ya san abin da yake zai fi isa matuka wajen tabbatar da abin da yake nufin ya tabbatar da shi allah yana nufin ya azabtar da su allah yana nufin su ɗanɗana azaba mai raɗaɗi don haka idan allah ya tashi yin abu allah zai yi shi wato da inganci zai yi shi da kyautayi saboda gwanintar Allah maɗaukakin sarki ka duba ka gani a cikin gwanintar Allah cikin dukkan ayyukan Allah dukkan aikin Allah za ka ga akwai gwaninta to haka ma fa azabarsa a cikin azabar Allah akwai iyawa Allah ya iya yin Allah ya iya yin ta fa yawma idhin la yu'adhibu azabahu ahad wa la yufiqu wathaqahu ahad a wannan rana babu mai yin azaba irin azabar Allah a wannan rana babu mai ruko irin rukon Allah saboda haka azabar da Allah zai yi duk irin azaba da kake gani ta wahalar duniya ba za ka taɓa suranta irin azabar da Allah zai yi ranar alkiyama ba Allah ya kiyashe mu to kuma kamar yadda uslubin alkur'ani yake alwa'ad wal wa'id idan aka bada tsoro kuma sai a kawo abin da zai faranta rai domin kada mutum ya ya'asu kada mutum ya yanke kauna da cewa ba zai samu wato rahamar Allah ba ba zai samu tsira ba to sai Allah madaukakin sarki ya nuna kan cewar ai abun bai riga ba a riga an gama ba ba a toshe maka dukkan kofa ba akwai mafita mafita shine imani da ayyuka na gari sannan sai Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihat suka wanda suka yi imani suka yi aiki ayyuka na gari imani da Allah da manzansa a bisa yadda shikashikan imani suke kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suka aikata ayyuka nagari aikata ayyuka nagari su ne ayyukan da suka shi ne mutum ya aiki da ya cika sharaɗin nan guda biyu ya zamanto akwai ingancin akwai ikhlasin niyya a yi don Allah ba don riya ba ba don jiyar da aiki ba sannan kuma a yi aikin sharaɗi na biyu ya dace da shiryar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto akwai ikhlasi akwai mutaba'a saboda haka aikin da ya zamanto bai samu asali daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai yawansa komai yadda kake ganin kyansa idan dai aikin nan bid'a ne ba shi da asali daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bai zamanto aiki na gari ba bai zamanto aiki na gari ba dalili ku shine faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikata wani aiki wanda al'amarin mu baya kan wannan aikin wato bai samu tushe daga cikin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wannan aikin komamme ne ba karbabbe bane ga wanda ya aikata shi to wanda suka yi suka yi imani suka aikata ayyuka na gargari suka aikata ayyuka gari sanu dukhiluhum jannat da sannu za mu shigar da su aljannatai ta tajri min hati hal anhar da ƙoramu suke gudana a karkashin ta khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikin ta har abada domin wannan shine ainihin ni'ima ni'ima ya zamanto kanta babu gushewa yayin da kai tunanin ni'ima za ta gushe din girman ni'imar sai ka wani sabon bakin sai ka ji wani sabon bakin ciki ya zo ko mulki ne musamman irin mulkin mu na yanzu da zai zama kan cewa akwai lokacin karewarsa yayin da wanda yake abuja ya tuna kan cewa to gashi nan fa 2011 za ta zo zai dawo hmm? yayin da wanda yake gidan gwamnati ya ga 2011 ta zo zai fita to jijjin daɗin mulkin sai ya ji wani sabon bakin ciki ya zo to banda aljanna ba haka take ba shi yasa Allah yake faɗa khalidina fiha abada madawama a cikin ta har abada ba za su taba tunanin cewa yau ga wata rana za ta zo a ce wannan jin daɗin ya kare ba inna hadha la rizquna ma lahu min nafad wannan shine arzikin mu babu karewa a gare shi to wannan shine zai tabbatar da ainihin ni'ima jin cewar ba zai kare ba ba za ka taba ma tunanin cewar zai taba karewa ba to wannan shine ainihin wato ni'ima bi ma'anar kalima Allah ya ce za su dawoma a ciki har abada lahum fiha azwajun mutahhara kuma ƙari akan wannan ba wai kawai za su zauna a cikin ni'imar su su kadai suna ni'imtuwa ba suna da mataye waɗanda suke tsarkaka wato suna da abokan zama abokan zama wanda ɗabi'a su tana buƙatar ta namiji a bisa ɗabi'ar halittar sai yana buƙatar mace mace a bisa halittar ta tana buƙatar namiji hmm? yana daga cikin ni'imar Allah da ya sanya mana wato maza ya sanya mana mata mata ya sanya musu maza li taskunu ilaiha domin ku nutsu zuwa gare su domin shine zai zai sa ka zaman to cewa ka nutsu amma an kai kai kadai ne kana zaune tilo kamar kare duk ni'imar da za ka samu ba za ka samu ni'ima ba ba za ka ji ta cika ba saboda haka cikan ni'ima ya zama kan cewa akwai abokan abokan zama wanda za ku zauna tare ya zama kan cewa kun yi farin cikin tare kun ji daɗin tare kuma sannan Allah ta'ala ya sifanta waɗannan mata da cewa tsarkaka ne mutahhara kamar da ya gabata a suratul baqara an ce tsarkaka ne da kuma suratul ali imran ma azwajin mutahhara ya gabata gare mu abinda ake nufi da tsarki dinnan tsarki zahiran wa batina tsarki na zahiri shine tsarki daga dukkan abin da yake yake saba halitta dukkan abin da yake wato saba dukkan abin da yake wato nakasta halitta ko kamar kuturta ko kamar muni hmm, ko kamar haila ko kamar majina hmm, ko kamar kazanta ko kamar warin jiki duk babu wannan duk babu wannan ba za ka kalla ka ce kai ina ma dai bakin ba haka yake ba ina ma dai idan ya ɗanfi wannan girma babu wani abu na aibata halitta a ciki da kuma na janibi na biyu na tsarki tsarki daga miyagun ɗabi'u tsarki daga miyagun ɗabi'u ba tsiwa mm. ba tsiwa ba girman kai ba rashin kunya ba rashin godiyar Allah mm. ba mita duk wata sifa wadda take ake ƙi Allah ya tsarkake su daga gare ta duk wanda sifa wanda ake ki Allah ya tsarkake su daga gare ta to a cikin wannan hali za a zauna saboda haka duk abin da rai yake so rai ya samu sakamakon imani da kyakkyawan aiki sannan Allah ta'ala ya ce wani nudkhiluhum dhillan zalila kuma mu shigar da su inuwa mai inuwantarwa Allah ya sifanta aljanna da inuwa saboda inuwa tana da ni'imar ni'ima ta daban shine ni'imarta ta ba da damar samun haske amma kuma hasken zafinsa ta yi maganin zafinsa domin haske yana kana da bukatar samun haske amma kuma in aka ce ba za ka samu haske ba sai da zafi kaga an samu tawaya a cikin ni'ima in kuma aka ce za ka samu sanyin amma kuma babu haske an kare maka masdarin inda zafin yake zuwa da hasken ya zamanto ya kara da zafin da hasken kaga sai ya zamanto kan cewa akwai inuwa amma akwai duhu to wannan ma akwai tawaya to amma Allah sai ya sanya shi ya zamanto inuwa ita kuma inuwa a ɗabi'ata za ta kawo sanyi amma ba za ta hana haske zuwa ba kuma Allah ya sifanta inuwa da cewa zalil mai inuwantarwa wato mai ni'ima inuwa ta fi komai daɗi ta fi fanka ta fi air condition daɗi sannan kuma a wani wajen Allah ta'ala ya sifanta inuwa da cewa wa zillun mamdud hmm. inuwa wadda take wato shimfiɗaɗɗa ba ka ganin iyakarta mai tsawon gaske ka san babban tashin hankali ka ga inuwa kana cikin inuwar hantsi ka ga zawali ya kusan zuwa ka ja dardumar taka ka matsa ka matsu bango domin ya zama tokar ta zo amma dole sai ta zo sai rana ta zo inuwar ta kare karewar inuwa yana da sanya wani bakin ciki na daban ga wanda suka saba zaman abinan zaman karkara da kuma irin zaman da kafin ya zama to kan cewa gari ya zama to ana sanya air condition da sauransu kowa ya san irin yadda kima inuwa take to aka ce wa zillin mamdud inuwa wadda take shimfidadda ba ta da iyaka ka san wannan bayani ne sifar ni'imanta a wani waje kuma Allah ta'ala ya sifanta cewa inuwar iri iri ce hmm, fi zilalin innal muttaqina fi zilalin wa uyun um, masu tsoron Allah suna cikin inuwoyi wato inuwa ce daban-daban inuwa ce daban-daban domin ko anan mun san kan cewar inuwar mangoro daban take da inuwar darbejiya daban take da inuwar cediya saboda haka kowace inuwa ta da ni'ima irin tata kuma Allah maɗaukakin sarki da ya halicci waɗannan inuwoyi ɗin ya sanya mu muke jin bambancin nasu a nan duniya a lahira yana da abin da yake ya fi sama da haka saboda haka a yanzu mun san daɗin inuwar mangoro to inuwar da Allah zai ike da ita inuwoyi daban-daban da Allah yake da suna aljanna irin na mangoro da kuma irin wanda ma suka fi na wannan wanda ma ba mu sani ba su ne wato suna da yawan da da kuma ni'imar da ke cikin da ni'imar da za ta sa wato a nutsuwar zuci a cikin zukatan waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya shigar da su aljanna Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin su inna Allah ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha wa hakamtum bainan للناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا to wannan yankin wani sabon matsa'i ne allah maɗaukakin sarki ah, ya ambaci ƙa'idodin gina al'umma ƙa'idodin yadda al'umma za ta ginu domin yanzu musulunci ya samu gari an haife shi a matsayin al'umma an haifi al'ummar musulmi to ta yaya za a yi a gina al'umma wadda za ta zamanto daban da la'anannar al'umma da allah ya ambaci sifofinsu domin bayan allah ya ambaci yahudawa da irin yadda sun sami ilimin littafi amma kuma suka musanya shirya da bata suke yi ma mutane hasada suke suka ga addini suke tsiwa da harshensu wajen magana ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke fifita tafarkin mushrikai akan tafarkin muminai suke imani da jibtu da tsagutu suke yin hasada ga ni'imar Allah da falalarsa ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su duk waɗannan sifofi da Allah maɗaukakin sarki ya ambata miyagu nasu tare da suna da ilimin littafin Allah to shine Allah ya kawo mana abin da zai raba mu da su zai samu ba mu zo mun zamanto tamkar su ba shine al'amarin amana yahudawa amana Allah maɗaukakin sarki ya ba su shi ya sa nema a cikin littafinsu suke ambatan covenant covenant alkawarin Allah alkawarin Allah cewa sun yi alkawari da Allah in suka kiyaye nasu Allah zai kiyaye nasu wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ku kiyaye alkawari na ni ba zan kiyaye naku alkawarin wannan a cikin tarihin yahudawa sun san wannan sosai ko ba wani abu ne ya sanya su suka zamanto suka zamanto wato tsinuwar Allah ta hau kansu ba illa rashin ba da rashin rashin ruko da amanar da Allah maɗaukakin sarki ya basu. saboda haka sai Allah ya ambaci al'amarin amana da cewar ruko da ita shine abin da zai bambanta mu da Yahudawa Allah ta'ala ya ce inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana horarku yana umartarku yana ku da ku bayar da amanoni ga ma'abutanta ga masu ga masu ita wa idza hakamtum bainan nas idan kuma kuka zo hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl Allah yana ku da ku hukunci bisa adalci ku hukunci da adalci inna Allah ni'imma kun bihi Allah lallai madalla da abin da yake muku wa'azi da shi na cewa ku riko da amana dinnan inna Allah kana sami'an basira lallai Allah ya kasance ya tabbata mai ji masani wannan ayar an ambata daga hadithin Abdullahi dan Abbas cewa ta sauka ne a lokacin fathu makka lokacin da aka yi fathu makka a makullin ka'aba yana hannun banu shaiba Uthman ibn Talha ibn Abi Talha Uthman ya ɗauko mukullin nan ya danka shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe Ka'aba ya shiga cikin Ka'aba a kewaye da ita akwai gumaka masu yawa ya rinka nuna su da sandansa yana cewa ja alhaq wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa sai gunki ya fado ya rushe da hoton annabi ibrahim yana rika da da kyauro na yin <clears throat> na wato yin wato yin yin canke cewar a yi wannan kokar a yi na wato caca suka ce eh, eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarya suke sun san annabi ibrahim bai yi wannan ba ya shafe dukkan waɗannan hotunan da ke cikin ka'aba da ya fito daga cikin ka'aba sai ya fito yana karanta wannan aya sai na umar ya ce ban taba jin an ya karanta ta ba sai lokacin sai na san Allah ya sauka masa da wannan aya ne ya ce inna Allah ya murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl sannan ya kirawo usman ibn Talha ibn Abi Talha da Shaiba ibn Uthman ibn Abi Talha yace yace hudaha ya ba su mukullan Ka'aba khalidatan talida la yanzi'uha minkum illa zalim ku rike waɗannan mukullai na ɗakin Allah suna da madawwama a hannunku har abada ba mai kwacewa daga hannunku sai azzalimi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitowa daga cikin Ka'aba sai Abbas ibn Abdul wanda yake shine shugaban Banu Hashim shi ke da asiqaya shayar da alhazai ruwa sai ya ce ba ya rasu ba ni mukullin sai ka haɗa mun alfarmar kula da ɗakin Allah mukulin ɗakin Allah na hannuna kuma ni ne da kula da shayar da alhazairuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙa ta ga uh, ga talha uh, uh, ga Uthman ibn talha da kuma ɗan uwansa shaiba ibn Uthman Yace ce ku karɓa har abada yana hannunku wani ya nuna yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wato ahlul wafa ma'abucin cika alkawari da kan cewar mulki da samun wato da samun wurin zama baya rudarsa da umarnin Allah domin idan da kamar a ce mulki yana rudarsa da sai ya zamanto ya tattara ma bani hashim dukkan abinda zai ba su alfarma har abada domin quraish suna da ma'afir suna da ayyuka da kowane gida yake takama da shi sun rarraba ayyukansu asiqaya tana hannun banu hashim shayar da alhazai asidana kula da ɗakin Allah mukullin ɗakin Allah yana hannun banu shaiba arrifada kula da wato tattara dukiya da idan alhazai sun zo bukata ta samu wani guzurinsa ya yanke ba zai iya komawa gida ba dukiyar da ake ɗaukowa a bashi daga ciki tana hannun banu naufal almashura shawara inda ake zama a yi ɗakin shawara shi ma sun bayar da shi ga wani gida sifara idan za a tura ambasada wanda ake turawa bako yana hannun banu adi gidan su sayid na umar kenan a yaƙi inda ake ɗaura tutar yaƙi wanda za su riƙe wanda za su riƙe tutar yaƙi suna hannun banu asad a abin nan kula da kula da wannan kibiyoyin da ake yin cinke da su 'yar cinke da ake zuwa a tabbatar da hukunci akan wa hukunci zai hau akai akan wa hukunci zai hau yana wajen banu saham kowane gida akwai abin da ya zama to yana da shi diya kudin diya wanda yake idan diya ta hau kan wani bakurai shi ana nema a nemi taimako inda za a kafa asusun biyan diya yana hannun banu tayin gidan su sayyidina abubakar kowa akwai abin da wannan suna da tsarin nan tun a jahiliya da musulunci ya zo kaga ya nuna riƙewar mukulli yana hannun banu shaiba bisa hukuncin jahiliya to da amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓa daga hannun banu shaiba sannan ya danka shi a hannun wakilansu ya ce ku karɓa wannan ya zama zamanto hukuncin musulunci musulunci ya tabbatar da cewa wannan abin yana hannunsu kuma har yau har gobe suna nan a abin nan banu shaiba suna nan gidan suna nan wanda mukullin ka'aba yake hannunsa yana nan gidansa a nan makka abin nan hayyar zahir ake ce ma wajen yana nan gidansa a nan yake kuma yana daga cikin zuriyar wannan a banu shaiba din banu talha ana ce masa at nisba zuwa ga su wato talha ibnu abi talha wannan musulunci ya kiyaye wannan to ba wani abu ne sa aka wannan ba illa kiyaye amana wato Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana umarta ku kuma yarda amana ku bayar da ita ga ma'abutanta wato shi wannan mukulli amana ne a hannun wannan kabila to ku miƙa ta zuwa gare su ba don kun samu mulki sai ya zama to kan cewa kuma kun rusa wato kun yi kwace kun kwace haƙƙi daga wajen mai haƙƙi ba ita al'amana abinda ake nufi da amana shine abinda ake baya abinda wani zai zo ya baka kanka ajiye masa in ya nema ka dawo masa da ita babbar amana ita ce amanar Allah babbar amana kenan babbar amana ita ce amanar Allah addinin nan gabaki daya amana ce daga Allah inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan Allah ya ce mun bijirar da amana ga sammai da kasa da duwatsu sai suka ki su dauka suka ji tsoron daukan wannan amana wa hamalaha al-insan mutum ya dauki wannan amana mecece amanar shine Allah zai umarce shi zai hana shi kuma zai bi Allah idan ya bi Allah Allah ya masa kyakkyawan sakamako in ya saba ma Allah Allah ya masa ukuba mutum ya ce ya ji ya biya ya karba to cika wannan amanar ai riko da addini amana ce ta waye wannan amanar ta Allah ce sannan duk da wannan aya malamai suna cewa ta sauka akan masu mulki ne saboda munasabar yadda ta zauka. annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa Allah ya umarce ku da kuma yadda amana ga ma'abutanta saboda haka tamkar ana ce ma masu mulki in aka ba ku mulki an ba ku amana saboda haka kuma yadda haƙƙi ga masu haƙƙi shine haƙƙin wato yin mulki a bisa adalci da riba da wato ba ma mutane abin da ce yake nasu to wannan nauyi ne akan wuyan masu mulki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mulki da amana yace ya abazar innaha amana wa innaha yawmal qiyamati khizyun khizyun wa nadama illa man akhadhaha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha yace ita wannan mulkin da kake gani amana ce amma ranar alƙiyama kunya ce da nadama sai dai ga wanda ya karɓi mulkin da haƙƙinsa ya ɗauki wannan amanar da haƙƙi shine ya zamanto ya samu mulkin bisa haƙƙi ba bisa coge ba ba bisa abin nan a sayan ƙuri'a ba ba bisa abin da morris iwuye ba na coge wajen ƙuri'a wannan baka karɓe ta da haƙƙinta ba ka samu mulki bisa haƙƙi da adalci wa addan ladhi alaihi fiha kuma ya bayar da abin da yake a kansa abin da aka ce nasa ne ya bayar da shi abin da aka ce haƙƙi ne a kansa lallai ya bayar da shi to wannan shine ranar alƙiyama mulki ba zai zamanto masa kunyata da nadama ba saboda haka nauyi ne saboda haka nauyi ne to duk da yake wannan zahirin wannan ayar akan masu mulki ne amma kamar yadda malaman tafsiri suka ce ba ta tsaya akan su ba kawai shi yasa ne ma wajen amana din Allah ya yi itlaqi yace inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umarta ku ya ku mu'minai ku bayar da amana da amanoni ga ma'abutansa amma wajen hukunci sai ya keɓance masu mulki ya ce wa idan hakamtum bainan nas idan kun zo hukunci tsakanin mutane ku hukunci da adalci domin ita amana ko kana da mulki ko baka da mulki akwai amana da aka dora maka a sauke ta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi Kowannan kuma kiyayi ne kuma kowa za a tambaye shi akan kiwonsa yace al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi mai mulki shugaba makiyayi ne za a tambaye shi akan kiwonsa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mace makiyayi ya ce a cikin abin da ke cikin gidan mijinta wa mas'ulatun an ha za a tambaye ta akan kiwonta wal abdu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyyatihi bawa a cikin dukiyar ubangidansa shi ma makiyayi ne za a tambaye shi wa kullukum ra'in don annabi sallallahu alaihi wasallam nuna mana cewa wannan wanda aka ambata guda uku ba su ne kawai makiyaya ba ala sabilil misal ne ya faɗa sai ya ce sai ya kawo da wawul kai kowannen kuma makiyayi ne wa mas'ulun an ra'iyati za a tambaye shi akan kiwonsa malami dangame da dalibai da yake koyarwa malaman makaranta malaman makaranta amana ce 'ya'yan mutane 'ya'yan musulmi da suke gabanku kaga malami kaga malami ya ba zai tashi zuwa makaranta ba sai sauran period ɗaya in yazo sai in ya ya zauna ya kyale dalibai suna ta wasa suna ta bacci ko ɗaukan chalk ɗin ba zai yi ba haka zai yi yau da gobe yau da gobe ɗalibai su zo za su yi jarabawa sun gama primary school ba su iya rubuta sunansu ba wa ya tozarta amana shi malami likita amana aka ɗora masa ana biyansa akan ya biya buƙatar akan ya duba marasa lafiya an je an ce zai fara clinic karfe biyar ya zo asibiti ya zo asibiti bai zo asibitin ba sai karfe biyar da rabi ba zai shiga clinic din ba sai ya zauna ya sha shayi ya karanta jarida ya yi hira saboda haka ga mutane can wajen mutum hamsin sun yi layi ba zai je ya zauna a ofis ba sai karfe shida da rabi karfe bakwai na yi bakwai da rabi sai ce ya gama mutum hamsin suna jira mutanen da ya gani ba su mutum bakwai ko takwas ba sai ce sauran su tafi sai gobe idan wani ya gamu da larura ta zamanto sanadiyar ajalinsa hmm, wannan likitan yana da nauyi akan rasa lafiyarsa saboda ya tozarta amana kullukum kowa yana da amana wa mas'ulun an ra'iyati za a tambaye shi akan amanarsa to Allah ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila aliha Allah yana umartar ku da ku bayar da amanoni ga ma'abutansu wato in ba ku so ku zamanto tamkar yahudawa domin abin da suka tozarta kenan sun tozarta amana sun ha'inci amanar Allah suka zamanto yadda suka zamanto tsinuwar Allah ta hau kansu to mu ma musulmi in dai ba za mu kiyaye amana ba to mu Allah za ta auka mu farkon kuma abin da ake ɗaukewa a cikin zukatan mutane shine amana don haka mu kiyayi mu kiyayi tozarta amana domin in aka ɗauke amana daga cikin zukata to babu sauran addini babu sauran imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la imana liman la amanata la babu imani ga wanda ba shi da amana yana daga cikin amana abin da kuma mutane suke kawo maka ka aji idan mutum ya kawo maka ajiya kai amintacce ne wajibi ne ka bayar da amanan nan daga cikin abin da yake yake fin komai halaka mutane ranar alkiyama abin da yake fin komai sanya mutane su fada cikin wutar jahannama akan sirat abu guda biyu ne kamar yadda zo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amana da sada zumunci su ne suke kan sirati suke ɗauke waɗanda suka tozarta su duk wanda ya tozarta zumunci ko ya tozarta amanar ya ha'inci amanar da aka bashi to wannan tana nan tana jiransa akan sirati ita ce za ta sabbaba masa zamewa ya fada cikin wuta kuma ka san siradi in ka zame kasanta wuta ne babu wani abu in ba wuta ba to sannan Allah ta'ala ya ce kuma idan kuka yi hukunci tsakanin mutane ya kuma abuta hukunci ku yi hukunci da adalci adalci shine daidaitawa hukunci da adalci abu biyu ne shine ka yi talaƙi wato ka cafi hukuncin ka yi hukunci da gaskiya ka ce ga hukuncin wane abu kaza shine ya tabbata gare shi ya tabbata a gare shi na biyu ka sadar da haƙƙin da kai hukunci da shi ga mai haƙƙin dole sai an haɗa abubuwan guda biyu amma kai hukunci ka ce ka faɗa amma ba kai tamfili ba wannan ba hukunci ba ne shi yasa ne ake cewa alƙali a wajen shari'a ake ce masa munaffidun bi shar'i lil ahkami lahu niyabatun anil imami munaffidun bi shar'i mai zartarwa mai zartar da munafizun bi ilil lil ahkami mai zartar da hukunce hukunce da shari'ar Allah shine alkali alkali shine zai tabbatar ya wato ya san hukunci ya hukunci da shi sannan ya zartar da shi wato ma'ana sai ya tsaya ya tabbatar da kan cewa an zartar da shi ba kawai ya ce na yi hukunci shi kenan ya kyale ba a'a dole sai ya tsaya akan ya tabbatar an zartar da shi to idan kuka yi wannan adalci dole ya hada abubuwan guda biyu ka ba ma mai ka tabbatar da haƙƙi ga mai haƙƙi sannan ka ba mai haƙƙi haƙƙinsa babu abin da ake nufi da adalci shine yin hukunci da abin da Allah ya saukar waɗansu sun yi ƙoƙari su kawo adalci ta hanyar tunaninsu na ɗan adam da dokoki da suka sanya amma ba zai taɓa yiwuwa ya zamanto kan cewa ya zamanto adalci ɗari bisa ɗari ba saboda yawanci dole za ka samu masu yin wannan hukuncin mutane ne yayin da suka tashi rubuta suna da soyace-soyacen ransu idan 'yan gurguzu ne za su ce babu tsinanne a bayan ƙasa irin dan jari hujja in 'yan jari hujja ne za su ce babu lalatacce irin wanda yake ba shi da kokobo sai dai ma'aikaci ne shi sai dai aiki kullum rigimarsa da masu da masu hannu da shuni masu jari saboda haka duk dokar da za su yi maslaha su suke duba ba sa duban maslahar ma'aikaci in mata ne abinda suke tunani kawai a yayi abinda yake zai tabbatar da mace ita ce kawai a sama namiji shine a ƙasa kowa idan ya ce zai yi hukunci dole yana da hawa da zai kare ba abin da yake tabbatar da adalci in ba hukuncin Allah ba hukuncin Allah shine adalci shi yasa Allah ya aiko annabawa Allah ya ce laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liya an-nasu bil Allah ya ce mun aiko da manzanninmu muka saukar musu da littafi da kuma ayoyi mabayyana domin mutane su tsaya da gaskiya domin mutane su tsaya da adalci alqis da al'adar din ma'anar su ɗaya. adalci ba zai tsayu ba sai ta hanyar annabawa hukuncin annabawa shine kaɗai wanda yake zai kawo adalci saboda haka ma'anar hukunci da adalci shine yi hukunci da shari'ar Allah Allah ya umarci dukkan mai hukunci ya hukunci da shari'ar Allah in ba za ka yi hukunci da shari'ar Allah ba ka je ka ɗauki hukunci to ka ɗaukan ma kanka gamman da babu wanda zai iya sauke maka shi inna allaha ni'ma ya'idhukum bih sannan Allah ya ce ma dalla da abinda Allah yake muku wa'azi da shi Allah ya muku wa'azi da ku riko da amana ma dalla da wannan wa'azi shi kansa Allah jalla wa ala yake yaban wannan hukunci da yayi wanda yake nuna kimarsa yake nuna muhimmancinsa a cikin rayuwar mu wasiya da ruko da amana da hukunci da adalci domin shine ainihin sinadarin gina al'umma dukkan al'umma idan ya zamanto kan cewa babu kiyaye amana to wannan al'umma ba inda za ta je ka duba ga halin da muke ciki mana tozarta amana ne ya kawo mu halin da muke ciki yanzu ilimi ya lalace lafiya ta lalace hanyoyinmu suka lalace dukkan wata dukkan wani abu ɗabi'a ta lalace tarbiya ta lalace komai ya lalace saboda me saboda an tozarta amana idan kai kana takama idan kai mai mulki ne kana takama da kanka kana da mulki kana da dabara zaka tozarta amana to shikenan sai kaga Allah ya sallada sai kaga Allah ya sallada karamin ma'aikaci a kanka yayi maka khiyanar da za ta da za ta rusa mulkin naka ko kuma kai kana takama kai mai kuɗi ne ka sha hmm? ka tara duk abin da kake bukata hmm? idan sha'anin lafiya ne za ka iya tashi sama za ka iya tashi ka fita ka je wata ƙasa kana da janareta kana da makaranta ta kuɗi da za ka je ka kai 'ya'yanka don ma al'umma kewaye da kai ta rushe wannan bai dame ka ba to shi kenan sai ga an zo an yi maka ha'incin da zai zama to kan cewa kana ba ka da lafiyar za a tashi a fita da kai din ai maka ka haɗu da alha'ini wanda zai tozarta amana ya je ya ɓoye wani abu a je a nemi abin nan ya je ya ɓoye kamar abin da ya faru da wani wai wani mutum ne an kawo mace mara lafiya asibiti daga cikin asibitocin garin nan ba za a iya ɗaukanta a shigar da ita tana naƙuda ba za a iya ɗaukanta a shigar da ita cikin asibitin ba wanda yake da kujerar da ake turawa mukullin wanda yake hannunsa ya yi tafiyarsa gida kuma yabon kullun a hannun kowa ba aka nemi mukullin aka rasa matan nan ta gama zubar da jini ta mutu ana tozarta amana kenan to sai Allah ya sallada maka kana ganin abin da kafi karfi Allah ya sallada maka wani ya tozarta amana tunda kai ma tozarta amana kai kai inda ka kai sai Allah ya sanya wani wanda zai tozarta amana ya maka azaba ta wannan hanya saboda haka Allah da ya ce mana mu kiyaye wannan yake yaban kansa yake yaban wannan umarni da cewa madalla da wannan umarni da Allah ta'ala yi na kan ku cika amana don ya san cewa abin da zai sanya mu mai rayuwa mai ma'ana kenan idan ya zamanto cewa kowa yana kiyaye amana kowa yana yin abin da yake kansa sannan kuma ya zamanto ana hukunci da adalci hukunci da adalci da kawar da zalunci shine zai sa daula da mulki ya tabbata mulki baya tabbata in akwai zalunci komai yawan sallan masu sallah idan a cikin mulkinsu ba sa adalci mulkinsu ba zai dawoma ba ba inda zai je amma ko da suna kafirci kamar yadda malamai suke faɗa daga inji shekul islam ibn taimiyya ya shahara a cikin maganan malamai cewa allah yana barin daula wadda take kafira idan mai adalci ce amma allah baya barin daula wadda take musulma idan mai zalunci ce saboda haka kaga abin da zai sanya mu mu tabbatar da adalci a cikin rayuwarmu to hakika ka wannan madalla da shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya bi wannan hukunci sannan kuma yace inna Allah kana sami'an alima lalle Allah mai ji ne Allah yana ji duk abubuwan da suke faruwa yana ji kuma masani ne ya san duk abin da yake faruwa ya san asirinmu ya san abin da zai inganta rayuwarmu shi yasa ya mana wannan umarni don haka yan uwa lalle mu kiyaye amana ko mu lura fa cewa amana din nan ba ga masu mulki bace sau da yawa sai ka ga mu mabiya mun zo mun sanya faifan masu mulki sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza mu sai mu manta mu abin da muke na tozarta amana domin inda mu mun kiyaye amanar Allah zai ba mu shugabanni wanda za su tsare amana amma yayin da muka tozarta ta sai Allah ya ba mu shugabanni wanda za su zamanto su ma beraye masu sata masu ha'inci masu yaudara hmm, da sauransu saboda mu ma wannan halin ne ke tare da mu saboda haka lallai mu canza in muka canza sannan musamman yanzu da ya zamanto kan cewar tsarin zamantakewa ya sanya mu muna da damar da za mu zaɓi shugabanni sai mu zaɓi wanda muka san kan cewa shi zai cika amana domin farkon tozarta amana farkon tozarta amana shine a bayar da al'amari a miƙa mulki ga wanda ba su cance shi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan atil amana fantaziri sa'a idan aka tozarta amana to ka saurari tashin alkiyama suka ce ya rasulullah kaifa tadhi'ul amana yaya za a tozarta amana ya ce idan wussi da al'amuru ila ghairi ahlihi idan aka jingina al'amarin mulki ga wanda su ne ba ahlinsa ba wanda ba su cancance shi ba wanda ba su cancance shi ba to yanzu kagan aka jingina mulki ga wanda bai cancance shi ba wa za mu ai kanmu za mu kanmu za mu zarga domin muna da damar kan cewa mu zaɓi wanda yake muka san kan cewa mai cika amana ɗin ne muna gani fa idan za a ɗauki mutum aiki sai a ce sai ya kawo jerin gwanan ayyukan da ya yi abin da ake kira asirar zatiya eh, cv ko da ake faɗa ko profile ko resume ko dai da sauransu da yan boko da suke faɗa curriculum vita a kaga za a ce ga abin da ka yi kuma kowanne za ka faɗa a wajen ka zauna a ma'aikata kaza daga shekara kaza zuwa kaza a wannan ma'aikata kayi kaza kayi kaza da kai ne aka yi kaza da kai ne aka yi kaza kaga ta za a gane a ga kan cewa a ah, wannan ma'aikaci ne wannan yana da gogayya wannan yana da sanayya amma mu ko yanzu ba sai ga mutum ya zo zai mulki din mu ne za mu bashi kamar wanda ya zo zai nemi aiki ne ma'aikatar tsar za ta ba su aiki za a yi masa interview to wanda suke zuwa za su yi takara tamkar mu ne za mu ɗauke su aiki so haka ya kamata mu nemi mu san su wane ne su me suka yi yayin da suka zamanto dan majalisa a waje kaza me suka yi yayin da suka zamanto a wakili a waje kaza me yayin da ya zama to ma'aikaci a wajen kaza me yayi yayin da ya zama to kwamishina a waje kaza me yayi yayin da ya zama to farm sakatare me yayi a ga wayannan bayanan daga wannan sai kai amfani da hankalinka da basirar da Allah ya baka ka tantance ka ga waye ma'aikaci waye zai iya cika amana waye kuma zai tozarta amana idan muka yi wannan shine ainihin muka ci gaba a cikin al'ummar shine ainihin muka san ciwon kanmu shine muka san kan cewa ba za mu tozarta amana ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu cewa wusi wusida al’amuru ila gairi ahlihi fantazir sa'a idan aka jingina al'amarin mulki ga wanda ba ahalinsa ba to ka saurari sa alƙiyama an tozarta amana don haka in dai muna so mu cika amana kada mu tozarta ta to mu ɗauki matakan da za mu bayar da amana za mu jibinta lamarin shugabanci da jagorancin al'umma ga wanda ya dace da ita ga wanda ya dace daga cikin matakan shine zamanto muna da mu zamanto ala basiratin min amrina a bisa basira muke yin abubuwan mu kuma wannan shi zai sanya eh, wato eh, a dukkan wani dan takara da dukkan wani wanda ya samu aiki ya zama to kokari yake ya ga kan cewa yayi wani abu dan ya san akwai ranar akwai ranar hisabi akwai ranar da zai dawo yana neman mulki za a tambaye shi me kai idan ya zama to kan cewa mutane sun samu wannan wato fahimtar wannan wayewar wannan masaniyar to addinin mu shi zai bamu wannan yan uwa musulmi addinin mu shi zai bamu wannan wayewar kuma ya kamata mu musulmi mu zamanto mu ne jagora a cikin wannan kasar wajen kawo wannan canjin wajen kawo wannan ci gaban na wayewar siyasa da zai zamanto kan cewar mun san wanda ya cancanta a bashi amana da wanda bai cancanta a bashi amana ba Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon nisantarta za mu yi addu'a a wannan sa'a ranar alkiyama a ranar juma'a tana daga cikin sa'a ƙarshe ta ranar juma'a Allah maɗaukakin sarki yana karɓan addu'a muna roƙon Allah maɗaukakin sarki bayan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka yafe mana zanubanmu Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka shirye mu da دشريرك kai رقو da hannayenmu Allah ka bamu Allah ka bamu shugabanni masu adalci Allah ka bamu ingantaccen ingantaccen masu mulki Allah ka bamu ingantattun wakilai a cikin mulkin kasar mu ya rabbal alamin Allah ka ba mu Allah shugabanni jagorori na wannan al'umma masu tausayi masu riko da amana ya rabbal alamin Allah muna roƙonka ka inganta addinin mu Allah ka ɗaukaka wannan addini namu Allah ka taimaki addininka Allah wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda ba su da aiki Allah ka ba su wanda suke cikin rashin lafiya Allah ka tashi kafadunsu wanda suka mutu Allah ka yafe musu Allah ka gafarta musu ka haska kabarinsu ya rabbal alamin Allah mu kuma idan ka ɗauki rayukan mu Allah ka karɓi mu a cikin imani Allah ka sanya karshen magana Allah ka sanya karshen kalmar mu ta zamanto la ilaha illallah Allah idan ka shigar da mu kabari Allah ka hasa kabarin mu Allah ka yalwata mana a cikin kabarurrukan mu Allah ka shiri matan mu ka shiri zuriyar mu Allah ka ji kan iyayen mu ka gafarta musu Allah ka shiri Allah ka cikan malaman mu ka gafarta musu Allah ka shiri malaman wannan al'umma Allah ka shiri shugabannin wannan al'umma Allah ka shiri samarun wannan al'umma Allah ka shiri mata a cikin wannan al'umma Allah ka zamanto gatan su Allah masu rauni a cikin wannan al'umma Allah ka zamanto gatan su Allah ka karfafa su Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka sanya albarka a cikin wannan damuna tamu Allah ka sanya albarka a cikin mudun mu da girbin da za a yi ya rabbal alamin Allah ka ije mana dukkan bala'i da musiba da fari da kwari a cikin wannan damuna tamu ya rabbal alamin Allah ka sanya mana albarka a cikin rayuwarmu ka ba mu zaman lafiya ka ba mu kwanciyar hankali ka inganta imanin mu da addinin mu ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka ba mu wadata Allah ka ba mu wadata da kwanciyar hankali ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin